Yau الناس لله رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi na faɗin ƙwarya birnin ya wuri ga to birni za mu ce a yi ma birni ce ko ba watan birni ta ya wuri ba maza da mata iyayenmu da ƙannanmu. da ma mu muna karanta muku gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi jama'a ya wuri muna matukar farin ciki kwarai tare da ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kasance mu da sake haduwa a cikin wannan babban farfajiya mai albarka ta matsalacin mu mashuri masallacin gado mai kyanar garin yahudi abu ne sananne fiye da shekara ashirin wannan masallaci yana samun karatu lokaci bayan lokaci musamman irin shekara bakwai ya zan irin daidai da wannan rana kuma irin wannan lokaci muna haduwa a wannan masallaci muna karanta hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tarbiyyantar da wato kwakwalenmu da kuma wato zuciyoyinmu da tarbiyyantar da ku nahwa alkhairat wa wajajen alkhairi yau cikin ikon Allah Allah ya kaddarci karatun ya kasance wato karatu ne mu'afiri karatu wanda aka yi to da shi zamanance karatu ne wanda za a yi ta hanyar buga ma mutane misalin abin da ake karanta musu su gani da ina sun da sun ji da kunnuwan kuma an fara gani sun shekaran jiya masallacin libya an ga abin ban mamaki jiya a majalisun taifir ya ku jama'a wallahi tallahi ba mu da bukata illa tallata sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Imam Shafi'i yake cewa amantu billahi na yi imani da Allah ala muradillahi. kuma yadda Allah ke nufi wa amantu bi rasulillahi ala muradi rasulillahi to mu wannan ita ce ya samu kuma ita ce abin za mu rika. ko kuma sauran jama'a wayanda ba kan sunna ba muna addu'a Allah ya sa ku gane saboda kiɗa kuka iya shi kuka saba muku ba kiɗa muka iya ba tsakani da Allah karantawa muke mu buda mu ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce kuma shi ne muka kokarin mu karantar da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance sauke mai ya kai gare mu ba mu da bukatar cin mutuncin wani amma muna raddi don raddi ya tabbata sai dai duk abin da muka yi ba raddi ba ne muna tallata ma mutane ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wani ya yi cin mutunci ga annabi ko ga matan annabi ko ga sahabin annabi daga cikin sahabbansu da yawan su cikin hina yanzu da su babu shakka wannan mutum komi tsohon sai mun nuna wa mutane shi mun nuna ga mara mutuncin nan da ya zage manzo Allah ko kuma ya zage matan manzo Allah ko sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine da kaga an tallata kanan kana cikin marasa kirkin da ke zagin sahaba annabi ko kuma kana musu game da wasu abubuwa da suka tabbata cikin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda kai kurman koki kai rashin mutunci kai rashin kunya kan zagi almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakiyar gari mu ko haka za mu jajirce ba rashin mutunci za mu yi ba za mu nuna mutunci da sanin ya kamata da aikata ya kamata mu bayyana kan mu ce ga don jama'a su gani hukuma ta sanka in ta yi ma hukunci shi kenan in ta kyale in kun ka je ta lahira duk da abu bai faru mu dai mun yi bakin abin da muke iya yi yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wato tsawon wannan masallaci na gada mai kemis da samun gagarumin babban malamin nan malam musa yusuf asadu suna daga garin kaduna wanda yau garin yahudi ya kasance gari wanda a gida ga malam musa yusuf asadu suna, ina ganin malam musa ya yi lakta nan za ta kai so biyar ya an hada da ta yau to muna addu'a ga duk al'ummar da suka halarci wannan bagire Allah ya tayar da mu lahiya kuma muna wa Mallam Musa addu'a Allah ya katantar da shi ya wafakar da shi ga fadin abin da yake ci da daidai ya kuma kare shi ga tuntuɗan harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta Allah ya taimaka muna ya taimaki addinin musulunci Mallam Musa zuwa eh da na ɗauke ma waya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى من جزاء وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda gabatarwa ta gabata daga bakin babban malaminmu a sheikh abubakar astamina kawi allah ya saka masa da alheri wannan karatu da muke zazzagayawa ba mu da wata manufa na mutuncin wani mai masa ƙage abinda bai faɗa ba mutu ya faɗa sai don manufar tallata addinin annabi Muhammad wanda don manufarsa sunnar annabi ta ɗaukaka Allah ka ɗaukaka shi ko bayan ba shi. Allah ka tsara mutuncinsa Allah ka tsara zuriyarsa yana daga cikin abin da shekul islam bin taimiyya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa lokacin da ya zo yana magana a cikin suratu alam na sharaha lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi muhammad ya ce wa rafa'ana laka zikiraka mun ɗaga ambatanka sannan ya gwama wannan ayar da kuma ayar inna shani aka huwal abtaru shekul islamu bin taimiyya ya ce yana daga cikin dalilan da yake sawa za ka ga duk malamin da ya masunar annabi mu'amman hidima ya yi ƙoƙarin ya ɗaga ta ta sai kaga Allah ya ɗaga ambatansa ko bayan bashi ambatansa baya bucewa kamar yadda ya yi wa malam abakar goma a ƙasan nan wasu da dama yanzu bayan mala bakar goma idan ka ga an tuna su to sai dan a tuna su dan su ci albarkan malan saboda sun taba kace na ce da shi amma tun da yayi kokari wajen ya daga sunnar annabi Muhammad to wannan shi ne gata da Allah yake wa malamai yayin da suka iya kokarin su gurin su ga sun daga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka duk mutumin da manufarsa addini ya ɗaga, su Allah ka daga darajarsa duniya da lahira wanda ba shi da manufa ta addinin Allah ya daga to wannan ba ma sai yi addu'a ba ba yadda za a yi baka da manufa a ranka ta kana so addinin Allah ya ɗaga, kai kuma Allah ya baka ka daga shi yasa malamai magabata suke da wata ƙa'ida. cewa dan adam yana da abin da ya shirya ya tsara a rayuwarsa yake so yi shi kuma Allah ta ni ya riga ya tsara abin da yake so ya kasance idan mutum ya miƙa wuya ya jawo ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara abin da kai kuma ka tsara kake so sai Allah ya tabbatar maka da abin da kai ka tsara idan Allah ya tsara wani abu yace shi yake so ya tabbata wani ya ja yace ba haka yake so ya tabbata ba to kai kuma duk abin da ka tsara kake so kai Allah sai ya rugurguza abu kuma daga ƙarshe ba abin da zai tabbata sai abin da shi subhanahu wata'ala ya nufin ya tabbata da haka wannan sunna ce ta Allah duk mutumin da yake kokarin ya daga addinin Allah subhanahu wata'ala to Allah zai daga shi ko bayan baran shi zai kare mutuncinsa ya kuma kare ainihin wato bayansa ahalin sunna suna cin karo da matsaloli da tarnaki kar mu manta annabi muhammad ya faɗa ya ce addinin musulunci bako ya fara kuma zai koma bako kamar yadda ya fara sabai suka ce suwaye bakin nan annabi ya ce a wata ruwayar mutane ne yan kaɗan cikin miyagun mutane masu yawa a wata ruwayar ya faɗa yake cewa wato mutane ne ‘yan kaɗan cikin mutane miyagu masu yawa wayannan su ne ainihin wato baƙin don haka yayin da aƙidar mutane ta lalace yanzu ba likitan da za a je asibiti mutum sai ya gama bin layi an zo kansa ya yanke kati ya ce likita e. to ni da kake gani na fa munafiki ne ciwon munafunci ne yake na. ina so ka ban magani ne likitan koranka zai ce mahaukaci ne kai baka san abin da kake ba duk abin da yake yana da alaka ciwo ne ma'anawi to ba abin da zai iya warkar da shi sai littafin Allah da sunnar annabi Muhammad da haka Allah ya kira alqur'ani yace masa shifa waraka ne yayin da cututtuka na zuciya suka zama cututtuka ne ma'anawi abu ne wanda ba a gani an ɓata aƙidar mutane an lalata zukatansu ku kuka zo kuka ce kuna so sai kun yi wa zukatan seti kun ɗora su akan daidai to dole za ka yi ta cin karo da matsaloli sai dai kayo ka yi haƙuri shi yasa a wasu guraren sai ka ga mutane masu mabambanta a ƙidoji sun taru a kan mutumin da yake kan tafarki ta sunar annabi Muhammad wajen sai sun yaƙe shi sai sun danne shi sai sun kai ƙarshen shi to babban abin da suka kasa ganewa wannan sunar Allah ne yake kawo mata taimako da tallafi da agaji kuma babu wani mahaluki da ya isa ya sa stambulin blok a gaba wanda ya isa ya hana sunar annabi tafiya babu shi ba wannan mutum da haka jiya mun yi wasu bayanai a jiya wasu sun ji da aka kamar yadda na faɗa a jiya na ce cikin abin da nake da shi na waɗannan aƙidun na mutanen nan akwai aƙidu sama da guda wato cikin kaso dubu ba kama ji kaso ɗaya ba kuma na faɗa na ce a jiya zan sauke abin nan na ulama ushi a ya kuma na sauke shi in ta kai wani abin ma in mun faɗa banda na bidiyo da za mu nuna sai mu nuna littafi da kuma ainihin wato shafi a cikin maganganun da muka kunna jiya yau watakila zan kunna shi har so biyu saboda wasu dalilai maganar da shehi ɗahir usman bauchi ya yi dangane da wanda suke zagarwa annabi muhammad abokanai aje ya yi magana akan wata addu'a da suke wata suke ce mata usana mai ƙureshi wato addu'ar gumakan ƙureshawa idan na sake sa maganarsa aka ji sannan sai nuna wa mutane addu'ar addu'a tana da tsawo doguwa ce in ma mutum yana so daga baya a fitar da ita a bashi addu'ar ya gani irin addu'o'in da ake don tsirewa abokan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk zai iya ainihin wato gani babban dalilin da ya sa muka ɗauki wannan hanyar masu magana suna cewa labari ba kamar ganin abu da ido yake ba annabi musa ya je miƙati da ya je miƙati yana can allah ya ba shi labari cewa mutanen fa da ya baro kan addini sun canza annabi musa bai shakka akan labarin da allah subhanahu wata'ala ya faɗa masa cewa sun canza ɗin amma lokacin da ya dawo ya gan su ƙiri da muzu halinsa ya canza akan lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi labari saboda duk yadda za a baka labarin abu ana ce maka yana faruwa to ba daidai yake da ka ji abin ko ka gan shi kiri da muzu da idanka ba wannan ita ce magana wacce shi shehi wato a ɗahir usman bauchi ya yi wanda ko inna Allah ma'ana sai ka sa fa'ana din karshe bayan an ji inna bashira shi wanda ya nuna martabar da Abubakar shine kadai Allah ya ambaci cewa shi tayin manzon Allah ya cikin Al-Qur'ani saboda ka wajibi ga musulmi su rika jin Abubakar din a jika Abubakar ya zama ya ji maka uwarka ya ji maka ubanka in kai mu'minin kirki Umar ya zama ya ji maka uwarka ya ji maka ubanka in kai mu'minin kirki domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka. annabi ya fi son abubakar a kan uwarka annabi ya fi son umaru a kan ubanka annabi ya fi son umaru a kan uwarka to kai abinda Allah ya fi so da annabi fi so ka fi so ko ba abinda ka fi so ka fi so abinda Allah da annabi fi so shi na fi so kai yanzu wane ne za a yarda ya mutu a kai shi Aisha a kunne shi ko da zuwa maka ta duniya ba za ta ba to a ke na abubakar da umaru babu kamar su a duniya in mutum ba annabi ba ne bai kai kamar su ba su zauna da ka ga ba da su wato jefar da musulunci ne wata magana tana faɗi ne kamar har yanzu wani sabon labari ya sake samuna bayan bayan ce na samu kanan daga zariya mai zagi abubakar da umaru yanzu kuma na samu wani salati wai ake koya wa mutane a zariya ne na zagin abubakar da umaru amma amma san an ce wai wani ne ya haka wai wani ne ya ce wai wata tana sassai wani da wai a biyo shi to me yasa ba mu irin wannan jarumtaka ba

annabi abokanai ya ce an kawo masa katin daga zariya ana koya ma yara wani salati ta wannan addu'ar da ake koya masu gata ita ce wannan addu'ar wanda ita suke kira du'a'u sanamai ƙureshin wato addu'ar gumakan ƙureshawa wanda gashi a sama za a ga anus siddiq walfaru wato tsine ma abubakar siddiƙu da kuma faruku da kuma sauran al'umma gashi nan aka kawo rawa sheku hamta iyuddin ibrahim bin ali bin hassan waye waye a cikin littafin kitabul masabe a mujalladi na shafi na biyar da kuma shafi na biyar da uku, bugu na uku da shekarun da aka buga wannan littafin. idan mai kallo zai iya kallowa daga nesa gashi nan da maɗaba'ar da ta buga littafin manshurat maktabatu ayatin lahi almar ishi da kukum wanda iran suka buga wannan littafin shi nan hazar du'a alkabi wannan addu'a wacce take da ci wacce suke jingina ta zuwa ga alibina bai Talib suka ce shi ya faɗa ga addu'an nan Allahumma salli ala Muhammadin wa'ali ali Muhammad wal mai quraish Allah ka tsinewa gumakan Su suwaye shi'a suke nufi da gumakan qurayshawa guda biyu sune Abubakar da Umar wajibtaihima wa tsagutaihima da kuma wato jibtunsu da kuma ɗagutunsu suna nufin abubakar da umar da kuma ‘ya'yansu, allaze ne khalafa amraka wa ankara wahayaka wa jahada in amaka wa asaya rasulaka wa kallaba dinaka, wai duk wannan abubakar da umar ne suka yi wannan. Wayanda suka saba umarnin Allah, suka yi musun wahayin Allah, suka yi musun ni'imar Allah, suka sabawa annabi Muhammad, suka jujjuya addini, suka karkatar da littafi. wannan ita ce addu'ar da suke faɗa idan aka ƙara lura a ƙasa domin kamar yadda na faɗa kamar yadda shehi ya faɗa ya ce wannan tana daga cikin addu'in da ya ji an kawo masa kaset ana koya ma yara ga shi nan Allahumma huma. Allah ka tsine musu wa atba'ihima da duk wanda yake bin abubakar da umar to daga cikin addu'ar da suke karanta Allah ya tsine masa da haka in kana ciki in dai kana kaunar abubakar kana kaunar umar to daga cikin wanda suke ma addu'a kana daga ciki da wanda yake goyon bayansu da wanda yake son su da wanda yake taimaka musu duk Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu wannan tana daga cikin addu'a da waɗannan mutanen suke karantawa cewa Allah ya tsine musu jiya mun nuna wani abu na ɗaya daga cikin wato malamansu na larabci da kuma na nan ƙasar hausa yanzu zan nuna wani abu akwai wani ɗan shi'a ana ce masa kamalul haidar da kuma wani ɗan shi'a yasir habib wanda malamai suka sa masa suna yanzu khasir khabis wato taɓaɓɓe da ci dan yana daga cikin mutanen da bakunansu su ba shi da daɗi gurin abin da suke faɗa akan matar annabi Muhammad wanda suka gani jiya sun gani yayin da ya tashi zai magana yake cewa yana tabbatarwa yanzu da yake magana Aisha yar gidan Abubakar Siddiq tana wuta to rigima ta haɗa su akwai wani daga cikin yan shi'a shi ma da ake ce masa wato Hassan yari shi wannan hassan yari din da irin siyasar habib sun suna ganin babu wani dalili da za a yi taƙiya suka ce in dai wannan ya tabbata ita ce a ƙidar mu ɗan shi'a da take littattafanmu suka ce mu ce za mu yi ma'ahali suna ɓoye-ɓoye ba ta taso ba domin mutanen nan suna karanta littattafanmu kamar yadda muke karanta littattafansu ya ce kawai dole lokaci ya yi a fito a tallar aƙidar nan yadda take ya ce lokaci ya yi da ya kamata mu fito mu bayyana wa abubakar da umar mu bayyana wa duniya cewa lalle kafare ne kafare ne in kashe kama ya ce amma idan muka yi bayanin kafare ne to sai mu faɗi kuma dalilin mu da ya sa muka ce kafare ne ya ce amma mu ci gaba da rufa-rufa ba ta taso ba su kuma akwai ragowar malaman shi'a da suke ganin wannan abin duk da aƙidar mu ne akwai shi to abin da ya kamata ya kamata a rufe abin nan ta hanyar taƙiya ne bai kamata a dinga fitowa ana buɗewa mutane shi ba kamar yadda kuka ga duk wanda ya san yadda aƙidar shi'a ta kafa a Najeriya ba ta kafu ba sai ta hanyar rufa-rufa da tadilisi da taƙiya an yi lokacin da anan nan ƙasar wani idan ka ce masa ɗan shi'a nema har kuka sai ya yi ya ce ka masa sharri Allah ya isa yanzu wanda suke musawa cewa da su yan shi'a ne yanzu ba su suke kare shi'ancin ba yanzu wanda suke musawa da cewa ba sa zagin habban, yanzu wasu ba suna fitowa fili su ba to wannan yana daga ciki to da rikici ya hada su shi wannan yana ganin ya kamata a yi ta kar a fito da aƙidar nan fili shi kuma wannan yana ganin ya kamata a fito da ita fili ba wani dalilin ɓoye-ɓoye to sai ya zo yana ce masa hashish wato ciyawa to shine da ya tashi zai masa raddi sai ya ce wannan malamin da yake kallo na yana ce min ciyawa ya ce na san daga cikin malaman da yake girmama akwai yusuful baharani sannan akwai kumaini kumainin nan kumaini kumaini wannan kumainin da yake sa bakin rawani suke yawo da shi suke mamman nashi a matsayin mujtahidi mujaddidi wanda wasu dissan da aka kira shi a cikin sai sun ce Allahu nafsahu zakiya to bari zaka ji ba daga bakin mu ba daga bakin su ɗan shi'ar abinda kumaini ya faɗa akan Talha da Zubair da Muawiya da Nana Aisha zaka ji me ya faɗa akan su kuma daga littafin shi kitabu Tsahara zaka ji to shi yasa da yazo yana masa laddi sai ya ce to wannan na san daga cikin waɗanda yake girmamawa akwai ne, ya ce ba ni ka ne wanda na fara taɓa mutuncin na Aisha yace hatta ne. a littafin shi yana taɓa mutuncin ainihin wato ita kanta na Aishar Allah ya ƙara mata yadda bari za ku ji ga rigimar tasa nan. da yadda ta ainihin wato kaure kawai matsalar shi shine wayanda ba sa jin larabci da haka kai ƙoƙari ka koma makaranta dan ta'al din nan irin su huna da hunalika din nan kasan su in ba haka ba kuwa akwai matsala kana musulmi ka iya karanta kowane littafi amma ba ka iya karanta littafin Allah ba kana jin turanci sai ka ce yashi amma ba ka san komai ba na addini wannan gaskiyar magana akwai matsala Allah ya sa mu dace to wannan gashi ga yadda rigimar ta kaya يطعن فيها فهل الفقيه الكبير فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحران من الحشائش من الحشائش انت قد تقول لي سيدنا فلان الشخص فلان مكان قائد فلان قناه هؤلاء مولانا هؤلاء يعبر عنهم مولانا وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك انتم تعلمون ان الشجرة اذا كانت قوية جنبها ماذا توجد حشائش حشائش هذه الحشائش هنا وهناك تقول بعض الكلمات هذا ليس منهج علي وليس منهج مدرسة اهل البيت وليس منهج علماء مدرسة اهل البيت اصلا هذا الرجل بصراحة غير منصف وغير متوازن haka أقول لك yake حاجة nan yake wannan مسؤول ya faɗa ya ce ba ni ba komai ne yana taɓa mutuncin na Aisha matar annabi Muhammad shi yasa ya ce wannan mutumin ba gaira mutu ba mutum ne mai adalci amma mu ci gaba da bunta mu ji yadda rigimar za ta kaya da yadda zai kawo littafin komai ne da hoton littafin da komai ya kama hujja da shi sai mu ga mai komai ne ya faɗa a kan sahabban annabi da matan annabi wanda ake cewa ya yi juju da hali ya kafa daula ta musulunci za ka ji wata irin daula ta kafa kuma wani kallo suke wa matar annabi muhammad إيه ها متلون إلى حد ما نقدر نقول هكذا لأنه هذا الرجل من جملة المعتقدين بالخميني احنا الحمد لله ما نعتقد بالخميني هذا يعتقد به يعتبره مجددا عم يعظمه يقدس يحترمه سؤال حتى الخميني نال من عائشة وسب عائشة وشتم عائشة بأقوى وأحد لسان موجود؟ yake wannan mutumin da yake wannan maganar banzan yana daga cikin wanda suke girmama kumaini yana kun ji da bakin shi ya ce hatta kumaini ya zagina na aisha ya ne mata ya mata kaza da haka a biyo mu ba fanni ba ne zan kawo a littafin shi ne zai kawo a littafin kuma ɗan shi'a ne yana ma ɗan shi'a ɗan uwan shi hujja ne cewa ba ni ba ni kaɗai na na aisha hatta kumai ne da take girmama shi yana taɓa mutuncin ce zage ta mu ci gaba da jin shi mu ji zai faɗa ne فعلى ميزانك انت يعتبر هو من الحشائش لو من وين وين موقع من الاعراب يصير انت تقول هذا حرام لاجل عين الف عين تكرمه لأجل لأجل ألف عين لأجل عين تكرم خميني ليش ما سوى هكذا خميني له كتاب معروف اللي هو يعني تقريرات دروسه في الطهارة في المجلد الثالث الصفحة 337 لما يناقش قضية نجاسة النواصب وما شابه. عن أنا نولا أي نعم كتابه ليه؟ كتاب الطهارة وانا انفضى فالكتابي لنا اكيد ابا الكتابي نينوا نتعلي في اماك في باكك سبو دبلائي اتكي الكتاب اللي كما تأكو يدع ibadatu wanda ba su shafi aqida ba sai da aka samu wannan mugura aqida zaka ci gaba da jin shi zaka ji me yake faɗa dangane da maganganun da shi kome ne ya yi يقول فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباهه أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العربي أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك يقول لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية شنو يعني مفهوم كلامه حتى أقرب لكم المفهوم المفهوم هذا احنا نعرف عندنا نصوص على ائمتنا عليهم الصلاة والسلام الناصب ماذا نجس انجس من الكلاب والخنازير الروايات هكذا تقول صحيح زين هنا يعرف سؤال أنه الذين حاربوا أهل البيت نواصب حكمان إذا كانوا نواصب حكمان كيف سمح لهم مثلا بدخول المسجد هؤلاء نجسين كيف سمح مثلا بإجراء أحكام الإسلام عليهم واعتبارهم طاهرين شلون يصير يعني شلون أبو بكر وعمر مثلا وعثمان عائشة طلحة والزبير معاوية ومن أشبه محكومون بالإسلام للتفطي من هذا الإشكال يقول الخميني يقول أنه هؤلاء ما حاربوا أهل البيت تدينا يعني ما كان دينهم يقتضي منهم أن يحاربوا أهل البيت وإنما حاربوا أهل البيت للإمرة للسلطان للملك للعداوة للدنيا ثارات مثلا شايف شلون يقول هذا النوع من المحاربة لا يوجب نصبا ونجاسة ظاهرية اكو نجاسة باطنية اكو نصب باطني <coughs> ولكن نجاسة ظاهرية لا لازم واحد يتعبد بلعن عليه بلعن أهل البيت بمحاربة ذلك يعني يعتبر ذلك دينا له دينا مثل الخوارج مثلا من دينهم كان ماذا محاربة علي عليه السلام يقول هؤلاء نجيتون يصيرون على أي حال هذا قول من الأقوال طبعا يقال هذا في ساحات العلم يقال احنا طبعا مو معهم بشكل عام احنا نقول الذي حاربوا هؤلاء محكومون بالنجاسة كانوا اما عدم اجراء حكم النجاسة عليهم كان راجعا الى احكام ثانوية اخرى من باب الاهم والمهم وقضية مفصلة على اتحاد تبحث في مضانها تبحث في المتون الفقهية المفصلة وفي جلسات الدرس في الحوزة الشاهد اين الان ماذا يقول بعد ما عددهم ذكر نماذج منهم قال عائشة الزبير طلحة معاوية وأشباههم يقول لا يوجب ظاهرا شيئا منها نجاسة ظاهرية هنا محل الشاهد يقول وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير الله يعني عائشة بعد شنو nan shi da kansa bayan da ya lissafo aisha da zubai ga talha da mu'awiya kuma ne yake wannan maganar sai ya faɗa yake wa in kanu akhbata min al wal kanazi da matar annabi muhammad na na aisha da zubai zubair bin al yana daga cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna wanda shine hawari rasulullahi shi ne mutumin da ya fara tsalle takobi saboda addinin Allah da wannan zubair din da talha bin ubaidullahi wanda talha din nan mun san cewa yana daga cikin al'ashara al na biljanna janna ko ga kuma matar annabi Muhammad wannan shine kuma ya faɗa a littafin shi kitabut tsahara ce wa in kanu akhbata da talha da zubairu da nana aisha da mu'awiya sun fi datti gara kannuka da aladu da aisha da zubairu da talha haka komeni ya faɗa a littafin shi wannan ina so mutane su mana adalci ba fa littafi bane na sunna kuma nan ba faɗan sunna bane yake faɗa a'a ɗan shi'a ne yake ma shi'a ɗan uwan shi hujja yace idan ka ce ni ina zagin Nana Aisha ban kyauta ba yace ai ne yana daga cikin mutanen da kake girmamawa ga kuma maganar dai akan Aishan nan amma dan girman Allah tare da taɓa mutuncin Nana Aisha da ne yake a littafin shi da maganganun shi sai aka ɗauko shi nan ƙasar aka kawo tallan mutane a matsayin wani mujaddidi ne na addini kuma haka wasu suka tafi na rantsi da Allah wannan komai da na Aisha tana da duniya tana duniya yanzu in tana da kare wallahi karanta yafi shi amma yanzu haka ake kuma wai mutane saboda mugun kin Allah Mu san da muke wa annabi na gaske ne shi yasa in ka taba iyayenmu ba wanda ke zawa turare ka amma wallahi babu wani mahaluki da zamu yi masa alfarma ya keta mutuncin annabi Muhammad Muzira mai ido alama ta san annabi Muhammad alama ce guda goma sha ɗaya in ba ka sani ba mu faɗa maka alama ta farko shi shine ta'atuhu hufi ma Ka kai wa annabi biyayya cikin duk abin da ya ba da umarni ya ce ayi ko a bari shi yasa wannan muna nan mu zo kanta amma a faɗa wata rana a ayi shirki na biyu shine tasdiquhu fi ma akhbara gaggata annabi cikin abin da ya bada labari ya ce yana faruwa ko zai faru ko ya faru na uku wacce na ba ha an huwa zajara nisantar da abin da annabi ya hane a kan shi ya tsawatar na hudu kada wani musulmi ya kuskure ya bauta ma Allah sai abin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi ya ce da shi za a bauta ma Allah mu mutanen da ake kira ahlus sunna wanda muka shahara a nan kasar da suna ɗan izala duk wani wanda yake gaba da mu yake jin haushin mu akan wannan mun ce ba za mu yi sallah irin ta kowa ba sai irin ta babban mai gida rami annabi muhammad ba za mu yi zikiri irin na kowa ba irin na babban mai gida rami ba za mu yi salati ba irin na kowa irin nashi rami annabi ya buga misali ya ce misali na da ku kamar wani ɗan saƙo ne aka tanadi gidan walima aka turo shi aka ce ya zo ya faɗawa mutane akwai walima yanzu da wani zai zo cikin garin yawurin nan a ba shi bututun da in yi magana duk yawuru kowa zai ji yana ce ma mutanen yawuri to jama'a ana walima kowa sai ya waɗe zai tafi gurin walima don girman Allah waye zai je inda ake waliman ba wanda ya san ko ina ne wata hanya ma ake bi aje bai sani ba me izinin shiga bai sani ba amma ana cewa ana walima kowa sai watsi sai wanda ya tambaya ce bawan Allah da Allah ina ake waliman nan sannan karfe nawa ne kuma me izinin shiga idan an je wanda aka turo ya ce akwai walima sai ya ce to mu haɗu ƙarfe kaza a guri kaza duk wanda yake so ya je gurin walima zan bi zan wuce gaba shi kuma ya biyo bayana shi yasa mu ga a wajen bin annabi Muhammad sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa rasuli gidan walimar da aka shirya ita ce aljanna wanda ya shirya walima shine Allah subhanahu wata'ala wanda aka turo ya faɗawa mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad shi kadai ne Allah ya bashi tikiti yace wa in ta tahtadu in annabi kuke bi to zai kai ku hanyar da zaka ku shiga aljanna na rantsi da Allah duk mahalukin da ka ba bayan shi a duniya in ba annabi bane wallahi ba zai kai ka aljanna ba shi ma bai san hanyar ba ta shi ba za mu yi sallah ba ba za mu yi azumi ba ba za mu yi zakka ba ba za mu yi aikin hajji ba sai irin yadda shi babban mai gida ya zo tsara ya ce yi. alama ta biyar shi ne san abokan annabi muhammad su ne sahabbansa mutane a nan ƙasan sai su da'awa suna san annabi kamar yadda kake gani sai a zo a zagi abokanka wani ma ya iya kallon sai na umar ya ce masa ɗan luwaɗi kamar yadda yake faruwa a yanzu alama ta shida akwai san matan annabi Muhammad wani kamar yadda kuke gani ga shi yanzu wayannan mutanen sun fi kowa da'awa ta cewa su suna ƙaunan iyalan gidan annabi Muhammad to cikin iyalan dama ba matan shi a ciki wanda yanzu a nan garin yawon duk wanda ka kalli mamashi shi ce masa da mamashi shi gara karya da aladiya da mamashi to yana ganin ji yadda jama'a suka san shi da rashin haƙuri nan sai an raba ku da shi jiya na faɗa a gurin karatu kuma zan ƙara faɗa a nan a yanzu duk wata mata a garin yawuri duk wata uwa da ta duka ta haifi ɗa kowane ɗa ne shi in dai mumini ne to na rantse da Allah wannan uwar da yake jinta a matsayin uwa wallahi inda matar annabi tana nan in ta miƙe ba ta isa ta miƙe ba uwar shi. dan wallahi babu in ana maganar alfahari da miji duk duniya ba matan da za su yi alfahari da miji sama da matan annabi Muhammad dan idan matar annabi ta miƙe babu matar da ta isa ta ƙara miƙewa saboda babu mijin da ya kai nasa a duniya shi yasa alfazazi ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad idan hula annabi ya sa ya cire daga kanshi darajar ta fi karfin kowace hula a duniya to sannan alama ta bakwai bayan son ƴaƴan matan annabi Muhammad sai son yayan annabi Muhammad mu musulmi mun yadda cewa annabi yana da 'ya'ya guda bakwai hudu mata uku nawa akwai alƙasim akwai abdullahi akwai ruƙayya akwai zainab akwai ummu kursu amma su a aƙidar shi'a ba su yadda annabi yana da 'ya'ya guda bakwai ba sun ce 'yar annabi ƙwaya ɗaya ce kaɗai na na fatima kuma a samun ɗin da zan bayar in dai kai ɗan shi'a ne a nan garin ko kana ganin abin da suke daidai ne to don allah ka binciko min a ina ka taɓa jin sun ma alƙasim ko abdullahi ko ibrahim ko zainab ko ruqayya ko ummu kulsum waka a matsayin suna mutunta su saboda 'ya'yan annabi ne inda wanda ya taba jin kaset din sun yi to da Allah sai ya kokari sai ya garzayo da kaset din a aqidar su wallahi wayannan ba 'ya'yan annabi bane agololi ne zuwa da su aka yi gidan yar annabi kwaya daya a gurin su a aqidar su ita ce kawai na Fatima to mu musulmi muna girmama duk 'ya'yan annabi Muhammad sannan sai jikokin annabi Muhammad sannan sai dangin annabi Muhammad sannan mutum ya zamanto zai iya ɗaukar duk abin da ya mallaka a duniya tun daga ran shi da abin da yake kasa da rai don ya iya bayarwa don kariya akan annabi Muhammad. Alama ta goma sha ɗaya shi yawan ta salati ga annabi duk lokacin da aka ambace shi. Wayannan. abubuwa ne a dunkule amma lokacin da sharhin su zai zo zai zo wata rana mahaɗa a wani majalisin amma wannan na faɗa maka ne amma kaji kuma ne wannan fa ina ƙara maimaitawa ɗan shi'a ne yake ma ɗan shi'a ɗan uwan shi ilzami yace idan ni ka ce na taɓa mutuncin Nana Aisha ban yi daidai ba har kana ce min hasha'ish ciyawa ya ce to ai kafin ni ni ma ya faɗa a littafin shi kitabun tsahara ya lissafa mutum hudu da makamantansu ma ya ce ka aishata wa zubai wa Tsalha wa mu'awiya da makamantansu wa in kanu akhbata min al wal kanafi gara wato aladu kun san alade yayi da kuma mai karnuka to a gurin da yake gara kannika da aladu da matar annabi Muhammad in ji shi shi ya faɗa wannan kaɗan daga cikin maganganunsa kenan zan tafi magana ta biyu na don yaro ya ci alabi ne mai zan tafi maganarsa ta biyu za ka ji inda yake magana yake faɗa cewa yana mamaki ga mutumin da yake da'awar shi an ci amma yana kiran na Aisha yana ce mata sayyida yace wannan kalmar tana kona masa rai wallahi shi bai san ta jin dadin ta sayyida ala sayyida sayyida هذه كلمة تحرق القلب الله أن تصبر مما kunji ga shi nan a rubutu in ka iya baka jin larabci ko ka iya karanta turanci ne ga yi ya ce wannan kalma tana kona mai riga mutumin da yake da awar shi an ci amma yana ce mana na aisha da kuma wallahi ba zan bar gurin nan ba sai ka ji na danna wata magana ta wani dan shi'a yana faɗa tsarara sai da ya faɗa hasso hudu yana cewa Allah ya tsine mana na aisha ba wannan kaɗai ba ne don kakka ɗauka wannan kaɗai ne a'a su ma nan ƙasar ba mun kunna nasa ba jiya to bari ka ci gaba da jin abin da yake faɗa akan matar annabi Muhammad ayyuhan nas ayyuhan nas wa hal aisha sayyidatan fil islam nan tambaya ma yake wai shin Aisha shugaba ce a musulunci gashi nan tambaya yake wai shin Aisha ma shugaba ce a musulunci tambaya yake bari mu ci gaba da jin mu ji me zai faɗa المرأة التي تقتل نبي الإسلام تكون ya ce matar da ta kashe annabin musulunci ita ce za ta zamanto shugaba a musulunci jiya mun faɗa a can ko mun sa kasa ɗin wancan shi ɗan katsina kuma za mu ƙara kunna ne saboda wannan munasabar mun ce ‘yan shi'a a aƙidar suna na aisha da Hausa su suka ba annabin guba ya sha ya mutu shi yasa a yayin da su ba ta iya fitowa su faɗa a nan to shi yasa ya fito yake faɗa a nan yake cewa almar'atu allati taqtulu nabiyal islam matar da ta kashe annabin musulunci wannan ita ce za ta zama ainihin wato shugaba bari mu ci gaba da shi mu ji me yake faɗa قد تقول أنه ما الدليل الدليل هو الدليل على أنها قتلت النبي صلى الله عليه وآله دليل أدلة مفصلة أعطيناها في بعض المحاضرات مشكلتكم طيب، أنتم أنكم لم تطلعوا على أي حال النص واضح من الإمام الصادق عليه السلام لما سئل عن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنه مات أو قتل قال ما مضمونه بل قتل إنهما سمتاه هذه ba ba kashi annaba aka yi guba aka sa masa innahuma sammatahu su guda biyu su suka sawa annabi guba ya mutu Allah ya tsini wa makareci bari mu ci gaba da jin shi Aisha da Hafs sannan nan ya faɗa ko ya fito da sunan ƙanana ya ce Aisha dawa da Hausa Aisha da Ga shi nan ya faɗa sunan Aisha an Hausa da na Aisha dawa da Hausa, su suka ba annabi guba ya sha ya mutu shi yasa za ka ji shi shi yasa za ka ga aƙidar shi'a aƙida ce da ba za a iya yada ta ba dare sai dai dare. mutum ya je neman aure a ce kai ɗan shi'a ne kuma ya tabbatar shi dan shi'a ne wani ma ya rantse da ƙur'ani ya ce billahi laji ya aka mishi ba dan shi'a bane sai daga baya in ya aura sai bayyanar da wa mu yanzu mun mun yadda mu ɗan izala ne duk wanda muka ta yi neman ƙashi in ya yadda zai bamu ya bamu amma baka isa ba saboda wai muna neman yarka mu koyi maka aƙidar, mu baka isa wallahi wallahi baka isa ba saboda mu imani da abin da muke gaskiya ne babu mahalukin da isa mai masa mujamala a kai amma saboda aƙida ce da ta gina a kan rufa-rufa da ta tadrisi wani sai kaga ya daɗe cikin aƙidar amma ba za ka taɓa sanin yana cikinta ba in ya zo ya ce ana tare kuma alhali bai tare da ku yana ɗaya ɓangaren bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa أصحابنا أن كانوا جالسين تقول الرواية فقالوا إنهما وأبويهما شر من خلق الله an ji abin da ya faɗa ga nan a rubuce ya ce innahuma da nana aisha da hafsa ita hafsa babanta umar ita nana aisha babanta abubakar yake wa annahuma sharru khalqillahi sune mafiya sharrin halittar Allah Shin ji shi shi yasa jiya nake faɗa nake cewa inda zagin malami yana sa idan an zagi malami a tashi a kama faɗa to mu ahli sunna tuni ya kamata a ce mun hargitsa Najeriya da yaƙi domin na rantsi da Allah idan ana maganan malinta ne inda sai ya ji abubakar idan ya minki da Allah zai tattaro al'ummar annabi tun daga na farko har yanzu babu wanda ya sai ƙara mikewa amma wanda ya fi kowa a cikinmu wanda muka fi girmamawa sama da kowa bayan annabin wannan al'ummar shi ake kallo a ce yana daga cikin mafi sharrin halittar Allah wa'annan mutanen guda biyu fa sun rayu a rayuwa ta barzakiya yanzu haka suna tare Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soki sai da na Umar da wuka zamu zo kan shi zan nuna ko ba nan ba daga cikin inda muke karatuttuka kowa ya san wanda ya je kashe sai da na Umar a masallaci Abu Atal Majusi Allah ya tsine mai albarka sai da na Umar ya zo ya tsaya a masallaci ya ce a daidaita sau a haɗa kafaɗu bai san cewa mutumin nan yana sahun gaba ba da wuka wacce aka sa masa dafi sai da sai da na umar ya fara sallah sannan ya same ya bubburma mai wukan nan amma yau yan shi'a yana daga cikin mutanen da suke zuwa kabarin shi a iran suna roƙon allah ya tayar da su da shi shi wannan mutumin da ya zo har masallaci ɗakin allah ya kashe sai da na umar haka suke faɗa allah ya tashe su tare da shi suna tawassuli a kabari shi yasa in dai kai musulmi ne kakka yaudari kanka wanda ya karɓi musulunci a hannun annabi suka rayu tare annabi ya ɗauki aure ya ba su ya auro daga wasu amma mutum ya ƙemai ya shafa ma idan shi toka ya ce bai yadda da musuluncinsa ba billalabi karya kake kana garin ya wuri mai wannan da yadda da musuluncinka kai hannun ka karɓa da zai yadda da kai sai na ali allah ya ƙara masa yadda lokacin da aka kashe na Umar da aka zo za a yi masa sallah Abdullahi dan Abbas ya ce ina cikin mutane kawai sai na ji an dafa kafada ta saura kidin in tsorata ce ina waibuwa sai ga Ali bin Abi Talib ne ya dafa kafada ta Ali bin Abi Talib ce wallahi yanzu ba wani mutum a doron ƙasa da ya rage da nake fatar in haɗu da Allah da kwatankwacin irin aikin da ya kamar sai na Umar yace domin ni na sha annabi yana faɗa ce kharastu ana wa abubakar wa umar mun fita ni da abubakar da umar mun dawo ni da abubakar da umar mun ci ni da abubakar da umar yace ya sha jin wannan shi yasa rayuwar ta barzakiya ta duniya da ta tsari duk musulmin duniya yanzu sun yarda cewa annabi kabarin shi yana ina ne ba madina ba a madinan nan idan ka je ga annabi ga abubakar gawa amma mutanen da ga su ga annabi kwanci tare da su amma mutanen nan suke kallon su suke ce musu su ne sharru khalqin layi, su ne mafiya sharrin halittar Allah bari mu ci gaba da jinsa maji mai zai ainihin wato ci gaba da faɗa kafin mu je kan wasu nukudu imam karrara أيها الناس أتعجب ممن يدعي التشيع ويصم أو يصف عائشة بالسيدة kaga gashi nan ya faɗa yace yana mamaki ga wanda yake da awar shi an ci amma har yana siffanta Aisha yana ce mata sayyida yana ce mata shugaba bari mu ci gaba da dai shi dishi كيف sayyida ta wani lati قتلت rasulullah wa وآذته وطعنت فيه وحرفت دينه وشوهت سمعته وكذبت عليه بآلاف الأحاديث أنجا أبن دي مرة ينتي تالا لا لا تأديني تا وعن نبك لي يد تا قد بني وتبذاتك الغباء هكذا يكي فرح amma wasu mutane saboda munafunci Allah ya tsare mu da munafunci wani duk irin wannan cin mutuncin da za a yi wa matan annabi wannan kafin mu zo kan sahabbai kenan shi bai damai ba shi dai yana ganin idan zai yi abin da zai bata ma dan izala rai to sai yayi to ka bata ma duk wanda zaka bata ma rai da wanda ya banna da wanda ya goya wa mai banna baya dukkan su mutsudai ne wallahi kuma kowa Allah ya mai masauki idan aka tafi lahira wallahi in ba a karewa annabi sahabban shi da matan shi ba da mutanen gidan shi babu wani abu a duniya da yake da kimar da ya kamata a ci gaba da karewa inda cikin mutane ne bari mu ci gaba da jin shi كم من الجرائم منع أن نعدد لعائشة ومع هذا كله يأتي شيعي شيعي يقول أنا أنتسب لآل محمد عليه السلام ويصف عائشة السيدة هذه كلمة تجعل جهنم تشهق وتدفر saboda haka abin da ya faɗa cewa wannan kalma ce da a ce mana na isha sayyida to kalma ce da take sa jahannama ma ta ƙara ruguwa haka ya faɗa hatta tastaqbil hadha alladhi yaqum hadhihi almar'a almujrim bi annaha kaji wai hadhihi almar'a mujrima matar annabi muhammad ake kallanta ana ce mata mujrima shi yasa sai ka ga aƙida ce da ba za a iya ta ba sai ta hanyar rufa-rufa da tadalisi amma yanzu ana ci gaba da walƙiya kowa yana kallon kowa yanzu kowane tsuntsu kukan gidansa yake bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa حديث الثقافة التنشيرية هات لنا أحد من أمتنا عليه السلام وصف عائشة بالسيد هات لنا أحدا من علمائنا فالكلمة الطيبة تخرج الإنسان من التشيع إلى ما وصف بها ya ce in dai kai ɗan shi'a ne da gaske lokacin da duk ka kira aisha ka ce mata sayyida to wannan kalma ce da za ta fitar da kai daga shi'ancin ba haka ya faɗa haka ya faɗa to za mu ci gaba da sauraron sa aisha ان شاء الله الله عز وجل لا يخرجنا من هذه الدنيا قبل ان نرى سقوط احترام وكرامة عائشة عند هذه الأمة المنطقة abin da ya faɗa cewa in Allah ya yadda ba zai bar duniya ba sai ya ga mutuncin na na Aisha ya zuba daga idan mutane an daina girma mata haka ya faɗa yawa haka ya faɗa wa kulluna wa kulluna nabgi abna'u Aishatin nabgi shahadata baki ne lilkidami dukkan mu nan da yake gani ƴaƴa ne nawa nana na Aisha تتعرف على عائشة الحقيقية لا عائشة التي صورت بهذه الصورة الأسطورية المخادعة صلى الله عليه وسلم يجيب عمرو بن wannan wani malami ne daga cikin malaman sunna zai masa raddi ana ce masa a sheik muhammadu al yana da kyau wanda suke jin larabci su saurari abin da zai faɗa العاص لما سأله قال يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة فقال صلى الله عليه وسلم لابنته الصالحة التقية الطاهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها قال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب قالت ألا قال فأحبي هذه وأشار إلى حبه عائشة رضي الله عنها إنها عائشة إنها أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق الشريف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يدللها ويناديها باسمها مرخما ويقول يا عائش ومن فرط حبه لها كان يضع فاه عليه الصلاة والسلام على موضع فيها من الإناء ويشرب من الإناء بعدها لما اشتد عليه نزع روحه الطاهرة الشريفة لما اشتد عليه ذلك ووجد صلى الله عليه وسلم الموتى جعلت عائشة ترفع رأسه وكتفيه عليه الصلاة والسلام حتى اتكأ برأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها فصار أعلى رأسه يضرب في ذكرها وأسفل وجهه المبارك هو في نصف صدرها حتى مات صلى الله عليه وسلم وهو على مثل هذا الحال ولقد اجتهدت ترجمة الروابط بسب وتكفير المرأة التي شهد الله تعالى بعفتها ونزل القرآن ببراءتها الطيبة المبرأة السماوات من فوق سبع سماوات فهل يصدق بالله عليكم هل يصدق اليوم في محبة النبي عليه الصلاة والسلام من يقر حبيبته ويسبها ويلعنها هل يصدق أيها المسلمون في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل بوفاتها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة to wannan shi ne kun ga a takwar jinin ma da haibu ba iri ɗaya bane da Larattun ma ba iri ɗaya bane kuma in Allah yadda zan nuna muku hatta bambancin 'ya'yan shi'a a duniya da 'ya'yan sunna sai ka gani yara ne da in suka taso banda koya masu ganga ba abin da ake a nan za ka gani ai tashar safa suna yin program din kawai yaro sun yana tasowa sai dai a koya mai dukan kirji ka ga malamin ya zo yana jan ayoyi yana ko ba a lura ba ayoyin suna jan shi ma yana jan wa ayoyin yana ko ba a lura ba to ba ba karatu yaushe ka su da zagin matan annabi muhammad allah zai gade ka to wannan kenan kun ji mun faɗa mun ce shi wannan ɗan shi'an ya faɗa da larabci ko ya ce wacce suka kashe annabi muhammad na na aisha da hafsa ne to bari mu kunna wannan na shi yakubu ya haya dinnan na katsina maganar da ya faɗa yake cewa an san suwa suka ba annabi guba ya sha ya mutu amma shi tunda a nan ƙasar aƙidar ƙarfin mutane na imanin bai kai a fito a faɗa ba to a lokacin bai faɗa ba sai dai ta hanyar kinaya wanda ya san halin da ake ciki shi kaɗai zai san me ake faɗa ga maganar da yake faɗa ita ce maganar da ya faɗa kuma don Allah idan ka kalla da rawanin da alkyabba ba iri ɗaya wani ta yadda da rawanin da alkyabba iri ɗaya can masu jajayen kunnen suke yi su ma nan za ka ga rawanin iri ɗaya ne ko ka ga mutum da rawani sai ka ce zai tafi gidan suna da safa kullum to za ka ga yadda aƙidar ta san take da muni su ma nan wallahi duk abin da wa'ancan suka tabbatar nan a hankali mataki bayan mataki sai sun tabbatar da shi a nan ƙasar sai ka ji shi ta yanzu bari mu je abu na gaba za ka ji ɗaya daga cikinsu inda yake faɗa cewa Allah ka tsinewa wato na na aisha radiyallahu anha abubuwan kamar yadda na faɗa suna da ainihin wato yawa wannan mutumin sunansa hasan shahata shi kuma mutumin misira ne kuma zan nuna muku daga ƙarshe da ya dage gurin taɓa mutuncin na na aisha irin mutuwar da idan ya mutu amma za ka ga irin yadda Allah ya ajiye aya a kan kafin ya bar duniya za ka gani bari ga abin da yake faɗa shi wannan hasan shahatarin حتى المانع عن عارف أبدا يا دول ظلمة يقول لك ازاي ده مين في الناس وربنا هينور فيها حبيبه ناس اشرار شوف العقدة اللي عملتها في الجنة شوف لا شوفوا قد ايه ده أمر الدمار دمار يا ناس انتبهوا يقول لك لا يا عم ده المؤمن يكبر في التربة التي خلق منها هم مخلوقين مع النبي من سينا واحده عشان ناموا في قبر واحد شوف الجناية اللي عملتها الملعونة ادي اول حاجز عند اهل السنه عشان كده كل ما شئت عارف انت لو شتمت حضرة النبي والعياذ بالله اهل السنه ممكن يغفروا لك اسمع استغفر ربنا عارف لو شتمت ربنا عندنا ناس بتسب الدين سبوا الدين لربنا يقولوا ما عرفنا تستغفر لكن تبقى تسمع ابو بكر عمر يقول لك كفرت هذه المصيبه يعني ليس لله عنده مقام وليس لرسول الله مقام لأبو بكر وعمر لا حول ولا قوة إلا بالله الأول عقبة وجد حملتها عنه نعم. صلوات الله عليه يأتي بأخيه الحسن عشان يصيدوا بجوار جسده تمنعه عنه ويا ليتها منعته بس ده منعته وركبت بالبغلة وصاحت ان هذا عندي تصبوا مني بيتي قالوا آه، لها تجملت تبغلت ولو عشت تخيلت يا ريتها اقتصرت على ذلك ضربت جنازة الامام الحسن بالسهام هل تعرفون ذلك جنازة الامام الحسن ضربتها أجلها وقالت لا تدخلوا في بيتي من أكرهه لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك يا عائشة لعنة الله عليك على أنفاس الخلائق تكره ان جاء ديفا لعيك سيدي يبيني وما ترى النبي محمد حسوبي. لو na ألا yace ما ya tsine يدها gurgurdan yadda halittu suke wannan ɗan shi'an shi ke ce masa Hassan shahata ɗan mitran yana daga cikin mutanen da suka ƙware bakinsu yake da ba shi da daɗi wurin taɓa mutuncin matar annabi muhammad wallahi da haza ya zubul kalbo min kamarin in kana fil kalbi imanin wa islamu wallahi da irin wannan ne zuciyarka za ta iya narkewa in dai akwai imani da musulunci a cikinta. ta yanzu kaf garin ya wuri babu ɗan da zai yadda a yi ma baban shi da ta haife shi irin wannan zagin babu amma yau an waye gari irin wannan aƙidar ita ake tallatawa cikin mutane ta hanyar munafunci wasu munafukai kuma suna goya masa baya Allah duk wanda yake da goyon baya gurin taɓa mutuncin matan annabi Allah ka nuna aya akan sa kafin ya bar duniya idan kuɗi yake da shi Allah ka karya tattalin arzikin shi Allah in mulki yake da shi Allah ka karya mulkin Allah ka rubuta mulkin kafin ya bar duniya wannan yana daga ciki kun ji irin abin da ya faɗa yanzu nan kafin ya bar duniya saboda taɓa mutuncin na na Aisha ga irin mutuwar da ya yi wannan akwai na farko akwai kuma na bidiyon shi irin yadda ya ainihin wato الله وملعونة بنص القرآن مش احنا عنها حديث an ji abin da ya ce ya ce aisha finan ya ce ta hanyar a harshen manzan Allah haka ya faɗa to wannan yana daga ciki bidiyon kashe shi zai ɗauki lokaci amma bari mai gaba da shi kaga irin mutuwar da yi ga irin mutuwar da ya daga ƙarshe mutanen gari ne suka ga abu ya ishe su rashin mutunci ya kai rashin mutunci ana zagin mata annabi muhammad wata ran kawai suka je suka rushe gidan wanda suka samu a ciki suka janyo shi a ciki daga ƙarshe kaga irin mutuwar ne saboda yana taɓa mutuncin matarwa da sagowar sahabbai kuma wannan ita ce wallahi mutuwar da za su dinga yi in ba sun tuba ba hadisi kwaya ɗaya rage wanda zan tafi a kansa in yi izina da shi wallahi ba matar annabi muhammad ba ba abubakar ba ba usman ba ba umar ba akwai sahabbai da ba su kai darajarsu ba aka taba su allah bai bari ba sai da ya ɗauki mataki hadisi ya tabbata gashi nan daga jabir bin samura allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa shaka ahalul kufati sa'adan mutanen kufa kasan dama nan ne tattare inda iskancin yake sun dai sun kai karar sa'ad bin abi waqqas wanda annabi ya sa maka suna da bakin sa yake mujabud da'awa bai taba yin addu'a ba sai Allah ya karba akan shi annabi ya ce rubba ash'ata a gaba rayu. da yawa za zaka zama mutum yayi gizo yayi kura amma da zai rantsi da Allah akan wani abu sai Allah ya barantar da shi suka zo suka kawo ƙara ila Umar bin Khattab radiyallahu anhu zuwa wajen Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda fa azalahu sai Umar ya cire shi wasta'amala alaihim ammaran ya dauki ammaru dan Yasir ya dora a matsayin shugaba fa shakau hatta zakaru annahu la yusalli cikin abinda mutanen nan suka kawo ƙara gurin sayyidina Umar suka ce hatta sallah ma wai sa'ad bin abi wa kasu bi iya ba mutumin da annabi muhammad ya koya masa sallah dan girman Allah idan bai iya sallah ba wani mutum ya rage a duniya wanda zai koya masa sallah da suka zo suka kawo ƙara fa'arsala ilaihi sai da na umar ya tura فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن yace mutanen nan sun zo sun faɗa sun cewa ko sallah ma baka iya ba فقال في سعد بن أبي وقاس يتي أما أما والله أم أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يتي والله إنا متصلى نقرن النبي محمد لا أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخرين يتي والله بانا تقنتا مستقيل يبدأ النبي كي يصلى raka'a biyun farko in yi da tsawo raka'a biyun ƙarshe in yi da jeru wasu abin da suke so da raka a biyun farko da na ƙarshe dukkan a dinga yin dogaye a yi ‘yan ƙanana ƙanana ƙala sai sai da na umar ya ce zalika zan nabi ka ya aba isa wannan shine abin da nake tsammani dama zan samu abin da nake maka zato kenan wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-kufa sayyidina umar ya nada daligar da yace aje kufa abin tiko masa yas'alu anhu ahal ahal kufa su su tambayo mutanen kufa dangane da halin da sa bin abi waqas yake ciki mutanen nan da suka tafi duk inda suka bi suka tara mutane sai su samu ana faɗan alheri akan sa bin waqas hatta dakala wato masjidan libani absik har sai da wannan kwamiti na mutane suka shiga masallacin wannan kabilar faƙala rajulun minhum sai wani mutum ya faɗa daga cikin su yi lahu aba Osama bin qatada a ba sa'adata ana ce masa ba sa'adata sai da mutane kowa ya gama bayani ya faɗi yabo na alheri a kan sa'ad bin abi sai ya miki yake cewa amma inna shattana in dai za ku haɗa mu da Allah ne mu faɗi gaskiya fa inna sa'adan kana la yusiru bis sariya sa'ad bin abi waqas yakan tura mutane yaki yaki zuwa wala yi wasu mabi sauya sannan idan an kawo abu an ce a raba bai rabawa daidai mugu ne a zalimi ne sannan wala ya hakumu wala ya kuma idan rikici ya haɗa ka da wani kuka zo to babu yadda za a yi sa'abi adalci a zalimi ne hatta gurin hukunci masu ya zalunci A qala sa, sai sa'ad bin abi kasi ya miƙe yake cewa la ad'u wan nabi wallahi tunda ka faɗa abu guda uku a kaina ni ma sai yi addu'a guda uku a kanka yace Allahumma ya Allah in kana abduka hada kadiban in wannan bawan naka karya yake kamar ya an wasu atan ya miƙe ne dan ya ji yadda mutane sharri a kaina yace fa'atil umruhu Allah ka ta rayuwar shi sannan wa'atil faƙarahu Allah ka haɗa shi da baƙin talauci sannan wa ariku lil Allah ka gitto da shi zuwa ga fitina wannan mutumin wallahi bai bar duniya ba kafin ya batta sai da ya ga abinda sa'ad bin abi waqas ya roƙan masa sai wasu suka ce ai sa'ad bai kyauta ba ai ga wal ne ga da ai da yaya fi mai, ni kuma na ce yayi daidai galabi wannan addu'a da bai wannan addu'ar ba wani matsayacin yanzu ba sai zo ce ai ga sa'an nan ba kwace yake wa mutane kaza kaza kaza yanzu dai wannan addu'ar Allah ya barantar da shi ya barantar da addini ko bai barantar da addini ba to ba shi kadai bane sahabi na biyu wanda shine na karshe shine wannan sahabin Sa'id bin Zaid bin Am bin Nufail radiyallahu anhu wata mata ana ce mata Arwa bint Ausin ta yi kusuma da shi ta tafi wajen wani alƙari ana ce masa marwana bin al-hakam wadda a annahu aka da ce an min arziha wannan matar ta zo ta yi da awa ta ce wannan sahabin ya ƙwace mata gona faƙala sa'id da aka shigo kotu alƙalin ya ce ina wanda ya ƙwace miki gona ta ce gashi sai shi wannan sa'id ɗin Yadda ana kuntu akudu min arziha ke an. yace yanzu ni zan iya karbe maka gona ba'adal ladhi sami'tuhu min rasulillahi yace bayan ni sahabi ne na annabi abinda naji annabi ya faɗa ya ce sai alƙalin yace ma za sami'tu min rasulillahi me ka fito daga annabi ya faɗa yace naji annabi Muhammad yana cewa man akada shibran min al-ard zulman duk mutumin da ya kwace wa mutane fili ta ɗaya saboda zalunci yace tuwuqahu ila a ardina sai an yanko filin tun daga kasan bakwai ranar alkiyama an dora mu da ka ja da kake ganin ba zai yi ba a duniya a lahira zai yi yanzu ko wancan masallacin yanzu anan nan garin ba wanda zai iya dauka amma wallahi a lahira wata sai ka gan shi ya taho da kaman girman jihar kebe na kayan mutane yana a gafara zai soki ya dun faro filin alkiyama shi yasa Allah ya ce wa man ya ati bi ma galla yawmal qiyama fa qala lahu marwan sai marwan yace la bayyana bayyinatan da hala yace ka je ba zan ƙara tambayar ka dalili ba shi sa malamai suka yi ittifaki in dai sahabi ne na annabi Muhammad ba zai taba masa karya ba wallahi ba sa yin karya? wannan sahabin kafin ya juya ya tafi fa qala sai yace shi sai Allahumma in kanil kadiba Allah wannan matar in dai ƙarya take tayi ne dan ta zubar da mutunci na fa'ayin basara Allah ka makantar da idanta ta daina gani kafin ta bar duniya sannan waqtulha fi ha Allah ka kashe ta a gonar da take na kwace mata kuma wallahi wannan matar bata bar duniya ba sai da ta daina gani kuma gonar da ta ce ya kwace mata sai da Allah ya kai ta gonar ta mutu a can rijiyar gonar ta zama shi ne kabarinta saboda ta taɓa mutuncin masu masuwa shi yasa al-Imam nawawi a Riyadus Salihin da ya tashi kawo waɗannan sai ya kawo shi a babun karamun waliyai to mu a gurinmu waɗannan su ne waliyan gaske kuma wallahi in din sahabin annabi bai zama wali ba ƙarya ne Allah bai da wali a doron ƙasa da haka mu in za mu kare wani wali mu su ne lamba ta farko da muke karewa shi yasa na ga kullum difa'in mu akan waɗannan bayan Allah na kirki ta yadda kuka ga wannan ya taɓa mutuncin nana aisha da ragowar sahabbai daga ƙarshe ga wanda ya mutu ko to shi ma wannan nazariyan billahi lazila ilaha Illahuwa, huwa haƙƙin waɗannan bayan Allah ne yake wuce ranar litinin ranan alhamis ba zan manta ba ranar juma'a na shigo sakkwato a munasabar bikin ɗan uwa malam jabir a ranar alhamis suka fara program ɗinsu duk mutumin da yake yankin eriyar gyalle su a wannan ranar daga ranar alhamis zuwa ranar juma'a wallahi babu irin zagin da basi mana na aisha zagi na rashin mutunci ba har sai da naga rubutun da wani ɗan kwaye a social network yace yana roƙon allah ya kai kuka gurin allah yadda aka taɓa mutuncin Nana aisha a gurin nan allah ka ɗaukan mata mataki wallahi tallahi abin ya faru daga alhamis zuwa ran juma'a a shi ranar asabar Allah zai hada su da burace ba abin da ya faru ba ke nan? to dama da Allah ya faɗa yake huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr farkon kora lokacin da ma banantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atun hasunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ba yuqlibuna buyutahum bi aydihim wa aydi ko suna zuwa su je su rusa gidajensu da hannunsu da hannayen mu'minai to dama ka je ka rusa gidanka iri biyu ne ko dai ana kallon ka kai ka gina gida da kanka kuma ka zo ka rushe kayanka ko ka je ka tsokano wanda ya fi ka ƙarfi ya zo ya baje gidan to shi yasa Allah sai yake to fa atabiru ya ulil absar da haka Kulura lura ya kuma abuta hankali da haka kamar yadda aka sani ba nan kaɗai za a ci gaba da zagayawa ba kuma kasu manta da tambayar da na yi musu ajiya kuma duk gurin karatu sai na nanata ta billahi lazi la ilaha illa in aka samu ɗan shi a da iya nemo amsa a garin yawurin nan wallahi kafin in fita daga cikin ta sai na zama ɗan shi'a a ai magana ce ai magana ce ta karatu ai ka san akwai abin da ake so hatta ya lizal jamalu fi san milkiya har ran da kasuwar igiya ta fi ta kafar allura yanzu a ɗauko irin igiyar nan mutikekiya da ake zarawa a guga irin wata rakumi ke da a ce ana so ta fi ta kafar allura yaushe zai yi to yadda hakan bai wa haka amsar ma ba za su iya bayar da ita ba amsar kuwa ita ce abin da zan rufe da shi na ƙarshe daga ƙarshe mu. ya taso na san ba zai rasa bayanan da zai ba maganar da shi wannan ya faɗa na ainihin wato zariya kuma kamar yadda na faɗa na ce magana akan cewa ana zagin sahabbai kar ka ɗauka ko mu kaɗai muke faɗa wannan maganar duk mutumin da yake bibiyar tafsirin shehu usman ɗahir bauchi domin ni ina kaduna ne ya san cewa kwarai yakan yi magana akan zagarwa annabi sahabbai da ake da haka na sa maganarsa a farko da haka zan sake nanata ta sai in rufe da wancan asamin din da na bayar jiya in na bayar da asamin din sai a yi kokari Allah ya ambaci cewa shi tayin Allah ya cikin alƙur'ani saboda ka wajibi ga musulmi su rika cin abubakar kin a jika abubakar ya zama ya ci maka uwarka ya ci maka ubanka in kai mumin kirki umar ya zama ya ci maka uwarka ya ci maka ubanka in kai mumin kirki domin ka tabbata annabi ya fi son abubakar akan ubanka annabi ya fi son abubakar akan uwarka annabi ya fi son umar akan ubanka annabi ya fi son umar akan uwarka to kai abinda Allah ya fi so da annabi ya fi so ka fi so ko abinda ka fi so ka fi so abin da Allah da kan yanzu shi na fito kai yanzu wane ne za a yarda ya mutu a kai da ɗakin Aisha a kunne shi ko da zuwacin maka ta yi duniya ba za ta yi ba to sai ke na abubakar da umaru babu kamar su a duniya in mutum ba annabi ba ne bai kai kamar su ba to saboda ka da ba da su wato jefar da musulunci ne wata magana tana faɗi ne da har yanzu wani sabon labari ya sake samu na bayan bayan ce na samu kansa daga zaria mai zagin abubakar da umaru yanzu wani haka kudi salati wai ake koya wa mutane a zaria ne na zagin abubakar da umaru amma na san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai wata don. da wannan Injili yake da sabai eh? wannan izgili yake ga sahabbai to kuma wayannan izgilolin ba ma guda ɗaya bane ina nan Allah ya da zan taho kansa zaka ji abin da yake faɗa a kan su sahabban ah, wai wani ne yake wai an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne yake wai dangane da abin da ya shafi magana ta ƙarshe wanda akan ta zun tsaya a samin ɗin da na bayar jiya ba magana ba ce ta rigima ba magana ba ce ta tada ƙura dalili za ku nemo mana tun da malaminku ya faɗa kuma shi al'allamatu ne aljalilu ne eh, shekul shi haka Allah ya ga dama in ka ja wuce ka fashe in ba a ji haushi an fashe ba aka ka fashe a yi ko kuwa kuma yace haka Allah ya ga dama maganar da na faɗa jiya da yace haka Allah ya ga dama ai maganar tana da sauki shi dai ba annabi ba ne ba wahayi ake masa ba wanda aka turo da wahayi cikin wannan al'ummar kaɗai annabi Muhammad kuma ƙur'ani ga shi a gabanmu sura 114 aya 6,000 da ‘yan kai to muna jiran ranar da zai zo ya faɗa mana a ƙur'ani inda Allah ya faɗi cewa Ali bin Abi Talib ya fi duk annabawan Allah daraja wannan ita ce amsar da muke nema inda ɗan shi'an da ya isa ya bamu ita a ƙur'ani to sai ya bamu mu dai mun tabbatar a aƙidar musulmi da suke bauta ma Allah da ita duk wani mutum in dai ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja wannan shine amma da ya ce ba Ali bin Abi Talib ya fi kuma yace haka Allah ya tsara to kenan muna bin shi bashin dalili kuma muna bin ku bashin dalili sai a kawo mana dalili wannan ita ce kayan nahanu abna'ud dalil naduru haythu da muna ƴaƴan dalili shi yasa zaka ga duk wanda ka tambaye shi dalili sai ce to kaga fa ƴan izalan in ba an mai da mutane anna ba shi yasa ake cewa akwai rashin kunya a sunna saboda ba wanda zai zo ka rena mai wannan wayan kai magana sai ka ce ruwan sama wani lokaci in yi magana ma saboda renin wayan sai ce tana cikin littattafai to littafi wanne kamus ma na turanci ba littafi bane to saboda haka ɗaya daga cikin abin da zai ƙwaci mutane daga wannan shabaka ɗin daga wannan bala'i wallahi mutane su lizumci inda ake yin karatu duk inda aƙidar shi'a ta je tana zama na idan mutanen gurin sun yi nisa da karatu amma wallahi in aƙidar shi'a ta zo guri ta samu mutane suna karatu ba ta zama gurin shi yasa in aka lura sun karkatar da akalarsu da awa sun bar cikin garuruwa sun koma ina yanzu ƙauye wannan ne. don haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda duk kuma ya ji an ɓata mai rai da Allah ya haƙuri wallahi ba mu zo na mu ɓata ma kowa rai ba kawai bayanin gaskiya muke nufin yi Allah kuma ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka kuma ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Musa Yusuf Allah ya saka ma da alkhairi ya gafarta ma iyayenka haka ka ne hakowa Allah ka yi muna kyakkyawan jagoranci a cikin wannan kasa ka kare muna imanin mu ka kare muna aƙidan mu da ta yan uwan mu baki daya ya ku jama'a kowa girma Allah ku bari ku samu matsala da yan agajin da ka wahala da mu wajen gudanar da wannan aiki wallahi kwasai wajen mutum ne ba a bari ya ɗauki mutum ɗin nan yanzu an faɗi cewa kan mutum ya kuskure ya tafi. sai lokacin da an ka ƙare wannan program in Allah ya yarda kowa zai ɗauki mutum ɗin amma wannan farauta fafal fafal fafal gaskiya yana da wuya ka samu mutum ɗinka cikin kwanciyar hankali don haka a samu natsuwa ya ku jama'a idan kunne ya ji jiki ya tsira ita dai shi'a yadda ta shigo najeriya mu 'yan najeriya da masu adalci muke da wallahi bai kamata mu goyi bayan ɗan shi'a lokacin da ya rata ya ganga ba abriya ta farko da shi'a ta fara zowa ta yi ƙoƙarin ta raba mu da sarakunanmu da hakimanmu abinda shi'a ta fara shi ko talaka abinda an bukata shi ya dai samu wanda ka iya ɓacin sarki an cimma bukatar to wallahi tallahi abinda shi a ta fara kenan bayan ta fara mutane sun kaga tawa ai eh, an samu mai ɓacin sarki ai eh, an samu yamma mai zagin sarki musulmi sannan sun ce ƙur'ani zalla to ƙur'anin ma ba su yarda da shi ba wallahi wanga ƙur'anin namu ba su fa yadda da shi ba don haka ɗan shi'a ya yi kwammace mai karanti jarida da karanci alƙur'ani ɗan shi'a babu ruwa ne da kubli ko tsari irin wanda malaman mu na asali ka yi duk inda matar ɗan shi'a take ana iya yada hurkarta ko ina duk cikin matan da ake wa haka matar zazzaki ya ku jama'a ya wuri mun ga mata masu aure yan shi'a surata ya ganga wasu da ƙasar ciki su ga hanya ana yawo da su suna ciki mutanen da sun kasa za su zo da mahadi za su yi kokari su hana aiki da constitution ya zan su a kuma kamar na constitution